أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 29 ga watan biyu watan safar shekara ta 1439 hijiriya wanda shi ne ya dace da 19 ga watan 11 shekara ta 2017 miladiya muna darasi na 132 a cikin wannan littafi mai tarin albarka na ahkamul jana'iz wa bida'uha na babban malami sheikh nasiruddin albani allah ya masa rahama wanda muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka na ihya sunna a kofar nasarawa a cikin birnin kano nigeria idan yan uwa ba su manta ba muna muna magana ne akan bidiyo inda mutane suke aikatawa a musamman bayan mamaci ya mutu a yau za mu tashi akan eh, bidi'a. ta 22 a kanta muka tsaya satin da ya wuce daga cikin abinda mutane suke kuduri suke itikadi akwai tarkulin tifa'i bima kana min alma'i fil baiti fi zirin aw ghairihi wa yarawna annahu najisun wa yu'alliluna dhalika bi anna ruha almayyit idha tala'at ghatasat fihi wai ba a so a yi amfani da duk wani ruwa da yake gidan da mamaci ya mutu bayan ya mutu in dai ruwan yana nan a cikin mazubi kamar randa shi ne zir ko duro ko tano ko kuma kowane mazubi kowane ma in dai ruwa ne a ciki kuma ana ganin cewa wannan ruwan wai ya zama najasa wai da mamaci ya mutu a gida ruwan gidan ya zama najasa sannan kuma wai suna da ƙudurin cewa ai ran mamacin ne yake ta shiga cikin ruwan yake kewaye da haka sai ya mai da ruwan ya zama najasa to yadda da wannan ƙudurin imani da wannan maganar da kuma aiki da ita shine ake ce da shi bid'a don ku babu inda a shari'a aka faɗi haka ya za a yi a ce ran mumini ya zama najasa ya za a ce daga mutuwa kawai a gida duk ruwan gidan ya zama najasa su wannan akwai jahilci a ciki kuma akwai alkaulu alallahi bila gaya wa Allah magana ba tare da ilimi ba abu na talatin ashirin da uku shi ma yana daga cikin kudirin da mutane suke yi idan aqasa ahaduhum ala ta'ami yaquluna lahu kallim fulanan aw fulana mimman yuhibbu min al-ahya'i bismihi wa yu'alliluna dhalika bi alla yalhaqa bil mayyit minhu wai a wata al'adar a wata ɗabi'ar ban sani ba ko anan muna da shi ko ba mu da shi idan aka yi mutuwa a gida idan wani ya yi atishawa yana kan cin abinci sai ya atishawa ko an kawo abinci sai ya atishawa to sai a rinka cewa yi magana da wani yi magana da wani kana gama atishawa na sai a ce ka yi maza ka yi magana da wani amma wani cikin waɗanda kake so an gane ko kake so ko kuma za ka iya cewa idan mai atishawa ya yi atishawa ala ta'ami akan abinci to sai a ce da shi shi mai atishawar kenan yawa wani magana yawa wani magana wani kuduri wai ka zaɓi wanda kake so cikin rayayyu ka faɗi sunansa to me hikimar haka wai ambatansa da kai to ba zai mutu ba yabi wannan mamacin ka duba wani tunani don Allah malam kamar ma ka ce ma mutane ma ba imani da kaddara kuna shirme ma ya yi atishawa wai sai kira sunan wani ya zaɓi wani masoyinsa wanda yake so wai ya masa wannan